wanda ba yi da damar yin aure ba a yi mutuwa to ba a da abin da yake wato matsala zai iya taimaka maka wajen maganin wannan sha'awar da ta zuciya shi ne a kai da kashe wannan guda ba za a yi yana wannan wato tasirin da cewa zai hana ka abin da ba yi bari zai hana ka abin da yake ainihin Allah baya kana da wannan tasirin a cikin azumi idan har ka tabbatar da tadribin zuciyarka ka iya nuna mata eh da a'a to kare riba azumin ka ce riba wanda shine riba azumin koya wa zuciyarka eh da a'a abin take so ka ce a'a Allah baya so shikenan tana so a'a Allah baya so ta koyi wannan a wannan wata na Ramadan to gobe ma za ta iya in ka sabar mata da wannan ka iya mallakar sha'awar cewa iya abin da Allah yake so za a yi to fata shine gobe ma ka iya ɗorewa akan wannan tarbiyya ramadana yana ba wa mummuni dama na wannan mujahada ɗin, wato tarbiyya ta ƙoƙarin gyara zuciya saboda ita wannan zuciya kamar yadda muka faɗa tana da matsala tana da matsala kamar yadda hadisi ya faɗa kuma Allah ce innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ɗabi'a ta amara, mai yawan umarce ce da tana yawan umarta da mummuna ammara sun bisu haka take haka Allah ya faɗa in dai sunanka ɗan adam kuma ba annabi ne kai ko mursali ba to ka shiga cikin wannan innan nafsa la ammaratun bisu duk takaka, duk imaninka duk ibadarka wannan dai zuciyar ita ce a cikin kirjinka innan nafsa la ammaratun bisu ko ya kake tana da sha'awa-sha'awa tana da abubuwan take so to dole sai ka iya mallakarta ka iya ɗora ta akan hanya ta daidai tana so eh Allah baya so ta haƙura ka ce ki yi haƙuri ka iya yin wannan to wannan ba ƙaramin aiki ba ne da mutum ya kamata a wannan wata ya iya koya tadribul irada ka koya wa zuciyarka iradarta cewa la in tana son wani abin da Allah baya so ko tana so ta kai ka inda baka je baka ce a'a bisan bisan ka iya nuna wa zuciyarka wannan tarbiyyar wannan abu ne wanda yake ainihin wato za a koya a cikin wannan wata din koya wa zuciyarka wannan tunda yanzu abu ne na halas amma aka ce dakata kada ka yi idan ka iya haƙura kuma har ka iya tuno cewa Allah baya so a wannan watan zaka ci ka ce a'a Allah ya hana zaka ka ce a'a Allah ya hana wani abu ya faru mummuna ana mai da magana ka ce a'a ina azumi ka koyi wannan to fata shine ka dora ta akan wannan tarbiyya din har bayan azumi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna girman azumi a cikin hadisi kutsi da yace as-sawmu li azmina na wani wa ana ajizi bihi zan yi sakayya akai me yasa ya faɗa haka sai Allah ta'ala ya faɗi hikimar da ya sa ya jingina wa kansa azumi ya girmama sha'anin azumi ya ce nashi ne kuma shi zai sakayya bai faɗi adadin sakayyar ba sai ya ce ya da'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli me yasa Allah zai bada lada mai girma akan azumi me yasa Allah ya dingina azumi ga zatin subhanahu wata'ala yace as-sawmu li sallah ma ta Allah ce zakka ma ta Allah ce hajji ma na Allah ne umra ta Allah ce amma sai ya ware azumi yace li sai ya faɗi hikima saboda bawa yana iya barin cinsa da shansa da sha'awa sai ke min ajili saboda mana yana iya murakabar Allah ya tuna Allah sai ba zai yi ba wannan abin da kai to haka ake so ragowar ma kai saboda Allah duk abin da zaka yi ka tuna Allah din in ka bari ka bari saboda Allah in ka yi ka yi abin da Allah yake mana ka koya wa zuciyarka irin wannan tarbiyya ka koya mata wannan irada cewa kana da mallakata. sai abin da ya dace za ka ɗora ta kai ba za ka sake ta ta riƙa karkata dama da hagu ba irin ɗabi'ar mu ta yau da yawa cikin mutane za ka yi mamaki ɗabi'ar mutane wani sai ka yi ta mamaki ya ce sai ya hau mota iri kaza ba fa yana da wannan halin ba a'a shi ko ana ha maza ha mata sai ya hau wannan mota da bashi da karbitan karbitan me yasa ai saboda shi lalle zuciyarsa tana ta irin wannan mota kuma sai yayi ta sai ya gida unguwa kaza saboda zuciyarsa ta biya kuma wallahi sai yayi ko bashi ko sata ko maita sai yayi saboda zuciyar tana so yana so ya abu kaza yana so a rumbace iri kaza wallahi sai ya aura ko wannan wata irin zuciya ce da yawa suna mutane suna da irin wani sai kai ta mamaki wannan wani irin mutum ne kai ka san matsayin tattalin arzikinsa ka san matsayin abin nan ɗinsa a cikin al'umma amma a shi dole yana so sai ya kai wani abin nan zuciyarsa ce take dan shi zuwa ga sai ya yi kuma zai dage sai ya yi ɗin kana kallonsa kuma kuma zai gaya maka wallahi sai na yi to ai ba ka yi bari ka gani sai na yi saboda bai iya mallakar zuciyar ba ne tunda ta tana so to kuma sai an ba ta abin take so kaga ya zama bawan zuciyarsa kenan ya zama bawan zuciyarsa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa bayansa da suke kokarin mallakar zuciyarsu suke tsoron Allah cikin duk abin da suke aikatawa to ya tanadan musu tsira da gidan aljanna gobe kiyama ba amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa sai fa innal jannata hiya al-ma'wa khafa maqama rabbih yanzu ba abin da ran yake so yake duba eh ana so ai ba wanda baya so motar nan tayi tayi mana kowa yana so gidan nan ya yi mana kowa yana so ba wannan musu ba shi ake musu ba eh hakan ne to amma ka tuna cewa in sai ka yi da ka bi samun wannan ta hanyar da Allah baya so ka haƙura mana wannan ai shi ne mallakar zuciya ba wai lalle sai ka yi ba lalle sai an yi da kai wannan wani irin abin nan ne haka mutane sai ga sun bar zuciyarsu ta zama sai yadda ta yi da su za ka yi mamaki yadda mutane suke da irin wannan ɗabi'a ne wanda yake nuna maka akwai waɗanda zuciyar ta mallake su kuma suna faɗa a gaban mutane wallahi sai an yi kaza zaka je ya faɗa zaka yi mamaki dan me kawai zuciyar ce take so saboda haka ya biye mata sai yayi ya manta cewa ita zuciya ba haka take ba in tace tana so sai ka auna ka gani maslaha ce in ba maslaha ce ki hakuri saboda haka yana tuna ne tsayuwa a gaban ubangiji inda zai ce sai ya biya mata bukata ta kowace hanya to yayi din kuma amma zai je gaban Allah ya tsaya Allah kuma zai tambaye shi dan me wajen biyan bukatar zuciyarsa tun zai da aikata kaza da kaza da kaza wanda Allah baya to amma idan ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji cewa yayi abin da yake ganin shine zai tsira a gaban Allah khafa maqama rabbihi ya ji tsoro cewa goban nan zai tsaya a gaban ubangiji ai masa tambaya wa nahan nafsa anil hawa yace ya hakuri zuciya abinda take so din nan wanda ba zai yi ba ta ya hakuri ta bari ko Allah baya so ko kuma a'a ba zai kai ga abin ba ta hanyar da ta dace ta yi hakuri ya iya mallakarta to me sakamakon sa fa innal jannata hiya al ma'wa zai tsira gobe kiyama zai shiga aljanna saboda me ya mallake ta zuciyar bai kyale ta ba ta kai shi ta baro yan uwana mafi girman yaƙin da ɗan adam zai fuskanta a wannan duniya shine yaki da zuciyarsa babu wani yakin da za ka ci galaba kai murna akai irin cewa ka mallaki zuciyarka kana iya hakurkursar da ita tana so ka ce a'a Allah baya so kuma za ta iya hakura to ka ribata kayi nasara yi yaki ka ci nasara amma duk wanda bai iya mallakar zuciyar ba ga abin da yake Allah baya so tace tana so kuma ya sakan mata linzami to ya lalace wannan ya taɓi kuma ya asara saboda haka ana so ka koya wa zuciyarka irada nufi mai kyau kuma ka zamo ka mallake ta kana iya ɗora ta akan abin da yake shine daidai wannan yakin da zuciyar nan yaki ne kamar haka abu na farko irada tark bari ka koya mata bari abinda ba daidai ba ko da wani dalili ya sa ka shiga to ka nuna mata barin abin shine daidai ka tilasta ta a kan bari iradatu tark barin abin da ba daidai ba ka koya zuciyarka wannan kamar yadda ka koya mata tabarci tabarsha tabar biyan bukatar sha'awar da halatte kuma iya yarda, to ka koya mata wancan ma wanda Allah baya so din ta iya bari iradatu tark kenan sannan iradatu taghyir ka koya mata canjawa daga hali zuwa hali ko da da kaza take yanzu ta dawo kan kaza kana iya yin haka tunda ai al'adarka kana ce kana sha kana abubuwa na rayuwa yanzu ka dawo ka kuma shiga wani yanayi ashe kana iya canjawa a yau in ana azumi za ga ɗabi'ar mutane tana canjawa saboda mun san tasirin azumi shi kan shi jawi na ramadan da kuma ɗabi'a wanda da zan ganka yanzu kana wani abinci subhanallah a watan azumi to wannan sai ya sa muke kokarin canjawa to idan za mu iya canja ɗabi'unmu a watan ramadan to muna iya koya wa zuciyar mu canjawa a watan da ba shi ba iradatu taghyir ka koya mata canja ɗabi'a kan abin da ba daidai bane dabi'ar ka kana yawan ashar akwai mutane masu wannan duk magana sai ashar ba daidai bane sai ce to ai bakin ya saba ba zan iya bari ba a'a zaka iya zaka iya da azumi kana yi wallahi ko da mutum yana yawan a sharia da maganganu na abin da azumi yakan rage yakan ji nauyi a ce kana azumi wata ramadana ne sai ga ya dan canja ya rage ko ya bari ashe yana iya bari gobe ma a wani wata dabi'u marasa kyau da muke aikatawa wanda idan wata ramadana ya zo muna iya kokari mu canja dabi'u da halayenmu to muna iya canjawa ma a ragowar kwanaki wanda ba ramadana ba idan mun tuna Allah da muke kallon murakabarsa a Ramadan muke ƙoƙarin gyarawa to gobe ma in muka tuna shine dai ubangijin zamani baki daya muna iya ainihin canja wannan ɗabi'a ɗin ta taghyir kenan kana da nufin ka canja kana iya canja zuciya kana aikata sabo sai ka ce ai ina kokari na kasa bari wallahi zaka iya bari a'a baka tilasta wa zuciya bane ka bar wannan saba in yi nufi wallahi zaka iya canja ta ɗabi'a ta giba yi da mutane ƙarya za ga da yawa a cikin azumi ana gaya mana ba daidai ba ne kuma ana ƙoƙarin gyarawa to muna iya gyarawa ko da bayan azumi in muka gyara yanzu to za mu iya gyarawa gobe ma ka mallaki iradarka ta cewa ina so in gyara ɗabi'unka marasa kyau abubuwa da ke aikata marasa kyau wanda zuciyarka tana ganin kamar ta saba da shi a'a in dai ba mai kyau ba ne canja mata shi kana iya canja shi ka tilasta mata canja ta bar wani abin ta dawo kan abin da yake na daidai mai kyau sannan doctor infi'alat mallakar infi'al ma'ana emotion ɗinka ɗabi'arka ta zai iya yiwa kana da saurin fushi kana da saurin mayar da magana kana da kaza kana da kaza amma yanzu aka ce ne wa ini mu'un qatalaka aw shatama idan wani kana azumi ya koyi kokarin fada da kai ko gaya maka magana mara kyau me zaka ce da shi inni mu'un sa'id ina azumi yanzu kana iya yin haka kwarai da gaske kuwa ai saboda muna wata ramadani da yawa daga cikin mu suna kokari za ka ga an rage irin waɗannan abubuwa saboda mai aiga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da wani ne fika da abin da ba daidai ba ka ce da shi inni murun sa'i ina azumi ma'ana ni mai azumi ne ba zan mayar maka da martani ba ka kai dab al-infialat kenan kai dab na emotion ɗinka dabi'arka na cewa an fusata ka an maka ba amma kai haƙuri to gobe ma ka koyi wannan dabti na infi'ala ka iya mallakar cewa ba a yau kaɗai a ramadana ba gobe ma ka koyi wannan duk yana cikin babin takawa wannan duk yana cikin babi na takawa wanda azumi ke koyar da mu ƴan uwana hakikanin ribar da mutum zai ci a watan azumi shine yayi kokari ya tsaya a iyakokin Allah da Allah yake tilka hududullahi fala ta'taduha Allah ya sanya iyakoki ce kada ku ketare ka yi ƙoƙari yadda ka koyi tsayawa iyakokin Allah a wannan wata mai albarka to ka yi ƙoƙarin haka a sauran watanni ma da Allah ta'ala ce ya ayu allazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulih kada ku wuce gaban Allah da ma'aiki ma'ana ku tsaya inda Allah yake ku tsaya inda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ku to ku yi ƙoƙarin ka koyi wannan azumi ka yi ƙoƙarin ɗorewa a kai hatta bayan azumi hatta ragowar rayuwarka sannan kuma azumi ainihin wata ramadana wata ne na wato koya wa zuciya karamci da kuma kyauta tare da cewa dukkaninmu muna da ɗabi'ar da Allah yake muna da ita saboda haka kai ba za ka tun baka da ita ba domin Allah ne yake kana da ita Allah yake ba wato hibbuna mala hubban jamman waye baya san dukiya babu shi duk muna so ai ɗabi'a ce ta ɗan adam ta yaya ake samu shine a tara tunanin ɗan adam kenan tunaninsa tarawa tarawa tarawa shine zai yawa ɗabi'ar mutum kenan yana da son dukiya sannan baya so ya bayar to sai aka ce mana da azumi mu koyi tarbiyya ta ne ta kyauta domin yana daga cikin abin da ka gaya wa zuciyarka maslaharta cewa amfaninta ne ta bayar din ribar ta ce amfaninta ne ka iya koya wa zuciyarka wannan tare da cewa tana da san abin hannunta amma ka nuna mata bayarwan ma alheri ne riba ce ba asara ba ce ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wata ramadan ya zo kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdullahi da Abbas yana yin kyauta yace karrihal mursala kamar yadda iska take koro girgije wanda girgijen nan idan ya zo yana bada ya saki ruwa kowa ya amfana da wannan ruwa kowa ya yi murna ya farin ciki to wannan iskar da in an ji tana kaɗawa ana murna cewa za a yi ruwa to haka yake in azumin watan ramazan ya zo yana da bayarwa fiye da wannan ya ce wa kana ajwad ma ya hina ya kawo jibril musamman idan mala'ika jibril ya zo suna mudarasa na alkur'ani sai yake ce fala rasulullahi sallallahu alaihi shi ma aikin Allah sallallahu a wannan lokaci ajwad bil khairi ya fi kowa kyauta da alheri min al mursala fiye da wannan iska mai kawo girgijan da ake mutane ruwa suna murna suna farin ciki kaga ashe lokaci ne da ake koyan nuna wa zuciya tarbiyyar zuciya akan al'infa bayarwa duk da cewa zuciya tana da san abin hannunta ba ta so ta bayar duk abin da za ta bayar sai ta lissafa sai ta duba sai ta gani amma aka ce ka bayar ko manzo Allah ya buga maka misali sallallahu alaihi wasallam wajen bayarwa duk wannan tarbiyya ce ta Ramadan ƴan uwana daiwa daga cikin mu Allah ya yi musu ni'ima ta cewa sun yi azumin wata Ramadan shekara hamsin sittin arba'in talatin ashirin suna azumin watan ramadan wannan ba karamin ni'ima ba ce amma tambayar da za mu yi ita ce shin waɗannan tarbiyya ɗin da muka ambata na ƙoƙarin mallakar zuciya a wannan shekarun da muke azumi mun iya samun wannan tasirin ma'ana sai mu auna mu gani idan tasirin bai da yawa idan ya zanto bayan ramazana muna canza ɗabi'a daga mai kyau zuwa mara kyau to akwai matsala akwai matsala magabata suna cewa alamar cewa azumin ka yayi daidai yayi kyau an karba shine kyautatawa bayan watan ramadan alamar cewa azumin ka akwai matsala shine komawa da baya da baya bayan an fita daga azumi sai a nemi ka arsa cikin ayyukan alkhairi da yawa daga cikin mutane yana daga cikin abin da zai baka tsoro a yau dinnan da nake magana yau kwana uku kenan masallatanmu da asuba ba mata ke waɗanda suka saba samun sahun gaba yau su ne a sahu na bakwai an cike amma ku jira zuwa kwana ashirin da tara nan gaba masallatai za su koma sun ɗaɗe ba kowa ina waɗannan suke wanda suke cika masallata kenan azumin su yayi tasiri wannan tarbiyyar ko ta samu a wajen su kuwa a'a akwai matsala wallahi ta samu ba wannan kokarin mallakar zuciya ba ta iya mallakar ta ba ba ta iya mallakar ba saboda bayan azumi sai ta ce musu a yanzu an gama Shi kenan kuma yi battinka Allahu akbar liman ladan yana kiran sallah da asuba sai su ja mayafi kaga kenan zuciyar da su iya mallakar ta ba ce sun koma ruwa kenan shin suna da yaƙinin baɗi ma za su iya ganin wata ramadan ba su da yaƙini nawa yau ƴan uwanmu da ba su nan ba da mun yi azumi da su ba su nan a wannan wata za ga alheri a ko'ina amma ana gama azumin wata ramadani shi kenan sai kaga abubuwa sun canja kenan tasirin tarbiyyar da ake so mu samu ta hakika fa hakikanin gaskiya da yawa daga cikin mutane fa suna barin wannan tasirin ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah mu kokarin mallaka zuciyarmu mu kokarin mallaka zuciyar musamman matasa musamman matasa aka ce an ga wata an yi abin nan an gama azumi shikenan kuma sai a koma abin da bai kamata ba wannan ba daidai ba ne ya kamata mu gyara halayenmu mu sani cewa akwai tarbiyya a cikin wannan azumi mai yawa sirrin wannan azumi shine wato mallaka irada ka mallaki zuciyarka kana iya juya ta ba ta juya ka ba kana iya sa ta tai abin da Allah yake so mai kokari yan uwana mu koyi wannan tarbiyya din kuma mu yi azama a zuciyarmu cewa za mu dore da wannan tarbiyya har illa masha Allah wannan shine amfanin wannan ibada kuma kar ku manta mutumin da ya zamo yana kan turba ta alkhairi daga azumi zuwa azumi alkawarin Allah zai kankare masa zunubai wa ramadanu ila ramadan kafaratu lima bainahuma tsakanin wata ramazana da wata ramazana Allah zai shafe kurakuranka amma da sharadi idza tunibatil kaba'ir in dai ba aikata kaba'ira mana mutum bai koma wajen aikata laifi ba yayi hakuri ya dore da wannan tarbiyya to daga cikin babban ribar da zai ci shine kankare zunubansa baki daya Allah zai yafe masa daga wannan watan zuwa wani wata kenan daga baɗi ba da aka yi azumi zuwa bana in dai ka ɗore akan daidai to bana zaka waye gari baka da zunubi bana in Allah ya maka rabo kaga wannan wata zuwa baɗi kaga wani watan za a goge maka zunuban da ke tsakani amma da sharaɗi izat tuni batil kaba'ir in ba aikata kaba'ira kenan mutum yi ƙoƙari, ya ga ya dore akan ayyukan alkhairi iyayensa domin ya samu waɗannan riba mai yawa da ake samu idan an yi azumin wata Ramadan Allah ya karɓi ayyukan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon da dagewa akan aikin alkhairi Allah ya ba mu ikon mallakar zukatanmu, Allah ya ba mu ikon gyara zukatan mu Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu a za mu dajanta ga 'yan uwan mu da aka samu gobara a tinga da kasuwanni da yawa lalle ana samun wannan ibtila'i a wannan gari da dama yana faruwa ko shakka babu wannan ibtila'i ne jarraba ce daga Allah abin da ya kamata shine in uwarce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya so Allah ya mai musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya mai musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya sa kafara ne gare su sannan kuma shawara gare su da ake bayarwa shine cewa lokaci yayi da 'yan kasuwa za su fitar da kudaden su su kafa guraben ainihin wato ainihin samar da guraben wato samar da injina da kayan aiki na kashe gobara domin kare dukiyoyinsu domin ba iya wannan ba muna faɗa yanzu mu a Najeriya nan babu wani abin da za a ce gwamnati ta ɗauke ma baki da babu shi babu shi in ma akwai suna ne mutane ya kamata su koyi wa kansu yanzu ba gashi muna kai 'ya'yanmu makaranta private ba ba mun daina zuwa ta gwamnati sai wanda ya kasa asibiti duk wanda yake da hali ba ya zuwa na gwamnati sai wanda ya kasa don me to in dai kana da ikon ka kare waɗannan maslahar taka to maslahar kasuwar ka ita ce aula ita ma ka kare ta ka samar wa kanka ainihin mutanen da za a yi musu training na kashe wuta a rika biyan su albashi hukumomin kasuwa wanda su 'yan kasuwan za su samar da kayan aiki na zamani duniya ta ci gaba amma ban duniyar Najeriya muna shekara da zo ɗari baya a duniyar yau da muke rayuwa a Najeriya to duk abin da ake na kirki za ga mu ba mu ba mu da shi duk abin da ya wuce duniya an ci gaba ba mu da shi a Najeriya yanzu ka duba wutan nan awa 48 tana ci duk kuma matsalar ba kayan aiki to ya kamata a ce 'yan kasuwa sun yi tunani yanzu a ce an rasa dukiya ta biliyan biyar miliyan nawa za a kashe a samar da waɗannan kayan da na imajensi alal aƙalli in ma an zo kawo mutu ɗauki da agaji za a yi yana da kyau 'yan kasuwa a kowace kasuwa su yi wannan samar wa kansu hanyoyin kare dukiyarsu kamar yadda suke ai suna sanya 'yan gadi a kasuwanni kuma ana biyan su kuɗi 'yan kasuwar suna yin duk abin da zai kare kar a fasa musu shaguna Domin min babu aula sai abin da za su tsare kansu daga irin wannan ibtila'i na wuta Allah ta'ala ya tsare dukkan musulmi ya tsare musu dukiyarsu Allah ta'ala ya mai musu da alkhairi Allah ya karɓi ayyukanmu. Allah ta'ala ya ba mu dace a wannan wata mai albarka mu yawaita addu'a yan uwana wata ne na karba addu'a kamar yadda muke nanatawa Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kasarmu mu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya gyara mana dabi'u da halayen mu Allah ya ba mu ikon gyara zukatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin